الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الخير وقائد الخير والرسول الرحمة وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a majalisi na goma sha hudu cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi sha hudu na ce majalisi na goma sha hudu cikin na tafsirin alkur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau sha hudu ga watan Ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda sai daidai da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin da shida ونادى وقال فرعون يا هامان amma ga tambayoyi da yan uwa suka turo wannan ya addu'a yake Allah ya kara maka lafiya da imani tare da jikiri mai albarka amin yace tambaya ta ita ce yaya hukuncin sallah akan wanda ya shiga a ko dementia ya kasance ko alwala baya iya yi independently idan aka kyale shi kuma sai ya yi minti talatin ko ma arba'in yana zubar da ruwa kuma sallar ma baya iya yin ta daidai shi kadai da wanda ya shiga cikin irin wannan a hukuncin ka hukuncin wanda aka ɗauke masa taklifi an ɗauke masa nauyin yin ibada nauyin yin Allah a cikin riwayar hadisin Sayyidina Ali radiyallahu anhu na rufi alƙalamu an talata daga ci an ma'ato hatta ya hatta hatta ya daga wato almahfu wanda yake wato hankalinsa ya jirkita to wanda yake cikin irin wannan dementia din ya yi istilafi ya riga ya rikice to wannan a taklifi an ɗauke masa domin mana abinda ake rataye taklifi da shi shine hankali wannan ku babu hankali tare da shi babu hankali bai san abin da yake yi ba don haka sallah ta faɗi a kansa a tsarki ma ya faɗi a kansa dai in kawai ya matsa cewa a ƙyale shi ya sallah to sai a ƙyale shi ya inda yake ba zai cutu ba amma kamar yadda yake in aka ce yana alwala sai wajen minti talatin yana zubar da ruwa a ga zai cuci kansa sai a san yadda za a yi dabara a hana shi karye haka babban abin da ya waje ba a yi shi ne a tsare lafiyarsa ta da ya cuci kansa amma abin da yake na tsakaninsa da taklifin da Allah ya dora masa na bin Allah da ayyukan ibada wannan duk ya faɗa a kansa kamar yadda yake faduwa a kan yaro yayin da bai balaga ba ɗan ƙarami ko kuma wanda yake bacci kamar yadda aka wato ɗauke masa nauyi na taklifi shi ma wannan haka hukuncinsa yake kamar kuma hukuncin wanda yake hankalin hankalinsa ya gushe ga baki ɗaya zaman to ba da hankali duk wannan hukuncin ne Allah ta'ala a'ala to sannan wannan yace assalamu alaikum malam ya saura wata biyu lokacin fitar da zakata yi. zan iya fitar da wani bangare na bayar a cikin watan nan na Ramadan a idan wata biyun nan muna raye sai na yi lissafi na fitar da ragowar ko kuwa tun da naji an ce mutum zai iya fitar da zakka kafin lokacin ta ya yi. E, eh, za ka iya fitarwa za ka iya fitar da ma duk zakkar amma idan a lokacin in wata biyun ya yi abin da ya karu na dukiyarka wanda ya kamata a ce shi ma ya shiga cikin zakka wanda yake yanzu bai yi ba wanda yake baka fitar masa yanzu ba to sai ka fitar da sauran wata biyun ya cika in kuma kamar yadda ya zo a tambayar ne bangare ne mutum zai fitar saboda ya samu alkhairin da ke cikin wato ayyuka yin aiki a cikin watan ramadan wannan babu laifi ya halatta kuma haka din ne kamar yadda ya ce ya halitta a gabatar da fitar da zakka tun kafin lokacinta kamar yadda ya zo a hadisin a fitar da hadisin Abu Huraira ko hadisin Abu Huraira na na da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi zakar Abbas ibn Abdul Muttalib ta shekara biyu ta shekarar da ake ciki da kuma wadda za ta zo nan gaba da wanda ya nuna wannan asali ne a duk da yake saɓanin matabar imam malik amma sauran mazahib a musamman al-shafi'iyya da al sun yi ruku da wannan hadisi da ya zo a cikin sahih muslim na gabatar da zakar abbas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta tun kafin lokacinta ya halatta ai haka sannan kuma wannan ya ce akwai wani kaso da shari'a ta warewa alƙalai ko malamai idan sun yi rabon gado ha babu wani rabo wanda a shari'a ta ware musu bal a da a tarihin musulunci ma daga cikin baitul mali ake ba ake ba a wato alqassam wanda yake rabo na gado wanda yake raba ko gado ko rabon kyauta ko rabon wakafi ko makamancin wannan wato aiki ne wanda da ake da shi a kotunan musulunci wanda ake sa su gwanaye ne sun iya rabo to ana ba su kuɗi daga baitul mal idan aka ba su kuɗi daga baitul mal wannan ya wadatar da su to yayin da ya zama to ana ba su kuɗi daga baitul mal to an yi nassi akan cewar wato makruhi ne gare su su karbi wani abu daga wajen waɗanda suka yi marabon su ba su wani abu su karɓa tunda an ba su daga baitul mal sai ya zamanto sun nuna wadata sai su wadata da wannan a bisa su karɓa daga wajen su waɗanda suke rabon domin karɓar su daga wajen waɗanda suke rabon wani lokaci shine yakan sanya su masu dukiya saboda sun san za su ba ma mai kaso bai rabawa za su ba shi wani abu sai ga suna gudun su kira shi zo ya raba musu sai a zauna a yi rigima ko kuma suke za su raba da kansu zan da kansu wanda yake zai sa ba za a warware rigima ba saboda gudun haka ne aka karhanta kan cewar mutum ya karba daga wajen su idan ana bashi daga baitul mal amma idan ba a bashi daga baitul mal to babu laifi ya karba daga wajen su ba tare da wani cewa lalle ga kaso wanda yake zai bayar ba amma tun da aiki ne yake yi kuma ujura ce babu laifi kafin ya kason ce ga abin da za a bashi ya bayyana ya ce ga abin da za a bashi inda jinga ce ita kuma sharaɗin jinga ya zamanto abin da za a biya ka akan aikin da kai sananne ne a to in babu laifi a yi shi haka da yankewa a kan cewar ga abin da za a bashi ko ya zamanto mablag makto a yanke ko kuma ya zamanto percentage din ma a ce to kaso ka na abin da zan raba ga abin da za a bani don wanda zai raba dukiya mai yawa a kuma wanda zai raba dukiya kaɗan ba saboda haka a rataya ta da yawan dukiyar shine a bada wani kaso a ciki shine kamar nisba babu laifi ko kuma ya zama to bil muraba a yi shi da muraba wato da yarjeji da amincewa a cewa in yayi rabon ce to ga abin da za a baka abinda duk aka bashi ya yarda da shi ya amince shi kenan in an ba shi ya ga bai yi ba da ce a dai ƙara dubawa wannan zai zama ta fuskan almuraba ne babu laifi da ai haka wallahu ta'ala a'lam sannan na'am alƙalai da suke to ai su abin da suke bayarwa na kason ya zama statutory a tabbatacce ne kamar an san shi da doka an sanya shi ba abu ne wanda suke ta bayan fage ba eh, idan sun riga sun sanya wannan kan cewa haka ake yi to wannan babu laifi tunda ai kudin da ake ba su na alƙalanci ba na rabo bane na hukunci ne shi kuma rabo wani ƙari ne akan hukunci saboda haka idan sun yi idan sun karɓi kuɗi akan wannan wannan ba zai zamanto kan cewar ya fada a cikin abin da aka karhanta cewa hmm. idan ana biyan mai rabo daga baitul mal da ya karba daga wajen waɗanda yake raba musu yake daga kudin gadon da yake rabawa ba shi wannan daban ne hmm. to wannan ya ce tambaya ta ita ce menene hukuncin sayan ofa ta aiki a federal government Allah ya saka da alkai wannan mun sha mun sha wannan tambayar a wannan duk hanyoyi ne waɗanda suke na cuta domin da kuma cin dukiya ba da haƙƙi inda wannan ofa ɗin ba kuɗi ne yake sayanta ba bal cancanta ce kuma yayin da aka mayar da ita kan cewa ana sayar da ita sai to wanda bai cancance ta ba ya to an bashi ko kuma zai iya zamantowa ta bayan ci da ceto al'aklu bi shafa dan la'alla ofa ɗin an ba ma wanne ofa ɗin saboda ya nemi alfarma aka bashi alfarma idan ya zo ya sayar da wannan to ya ciyar ya yi ya ya ci dukiya a maimakon alfarma da aka yi masa kuma mun yi bayani a cikin tafsirin wannan shekarar akan hukuncin wannan da nuna da bayyana haramcin sa a har muka ambaci abin da ke cikin littafin muktasar din al-Imam Abdurrahman al-Akhbari na daga cikin abin da Allah ya haramta wanda ya wajaba mukallafi ya sani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 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في كباب قال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب نعم الله جل وعلا يتي وقال فرعون يا هامان يا وقال فرعون يا هامان فرعون يتي يا هامان يا كي هامان ibn li sarha ka gina mun gini mai tsawo bene mai tsawo la'alli ablughul asbab domin na kai ya zuwa ga hanyoyi na kai ya zuwa ga sababai as samawat hanyoyi zuwa ga sammai fa'attali'a ila ilahi ila ilahi musa sai na tsinkayo domin na tsinkayo ubangijin musa wa inni la'azunnuhu kadiba kuma ni hakika na tabbatar cewa shi makaryaci ne wa kadhalika zuyyina li fir'aun su'u amali kamar haka irin wannan yadda fir'auna yayi aka aka zayyana masa irin wannan abin da yake yi yana yi yana tunkaho to zuyyina li fir'auna su'u amalihi aka kawata ma fir'auna mummunan aikinsa wa sudda an sabil aka hana shi aka kawar da shi daga hanya ta alheri daga hanyar shari'a daga hanyar daga hanyar Allah wama kaidu fir'auna illa fi khabab kaidin fir'auna bai kasance ba a ce a cikin tatsewa wato yayin da a fir'auna ya ji wa'azin wannan bawan Allah ya nemi wannan bawa mumini yana yin wa'azi a da kuma yanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata cewa wato kamar yanda zukatansu suka suka suka kekashe akan fahimta fahimtar gaskiya da ƙin bin gaskiya cewa haka Allah yake yimke zuciyar dukkan mai girman kai da jabberi wanda yake wannan sifa ce ta Fir'auna to sai Allah madaukakin sarki ya ambaci ga irin dabberancin da fir'auna ya fuskanci wa'azi da aka yi masa ne yake ya kai haman wannan kiran da fir'auna ya yi a majalisa ne tunda kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul qasas ونادى فرعون في قومه وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم A إله غيري أو إذني يا هامان على الطين اجعل صرحا la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu min al-kadhibin wato sai yayi kira ya kirawo jama'ar manyan mutane ya ayyuhal mala'u ya ku jama'ata ya ku ministoci manyan manyan gari ban san cewa kuna da wani abun bauta ba ni ba to da yayi wannan kiran dan ya nuna musu haka sai ya ce to Haman je ka ka sa wato ai mun dogon gini a can suratul qasas wa auqid li ya hamanu ala tin wato ka kona wato ka kona yumbu domin yayi karfi domin a gini na dogon bene dogon benen da idan ya hau zai kai ya zuwa ga wato ya hango ubangijin annabi Musa tunda annabi Musa da su sun san iyayen giji da ake bauta ma ai gumaka ne a cikin kasa. da shi ku annabi Musa ba shi da wani ilahi a cikin ƙasa saboda haka ilahinsa a sama yake bari a hau sama sai ya je ya gano wai shin wane ne wannan ilahin na Musa wane haka yayi a ya ce la'alli ablughal asbab domin na kai ya zuwa ga hanyoyi masu kaiwa ya zuwa ga sama wato in aka ginin zai hau can sama sai ya kai ya zuwa ga hanyoyin da za su kai shi zuwa ga sama don ya ga ilahin Musa nan ya ce kuma ni azannu da ya ce wa inni la azunnuhu ba, ni ina tabbacin cewa makaryaci ne domin ba wai ina zaton cewa makaryaci yake nufi ba a anan da ma'anar yaqini ce wato so yake ya tabbatar ya zo da labari to gashi ma abin nake gaya muku Ga shi ma na je ma sama na gano babu shi ƙarya kawai yake ba shi da wani ubangiji hmm. saboda haka sai ya tabbatar musu da ce ma alimtu lakum min ilahin zairi ban san kuna da wani ubangiji ba ba to Allah ta'ala yace haka aka zayyana ma fir'auna mummunan aikinsa kamar haka yanda yake wannan jiji da kai yana ganin mulkin sa ya tabbata har za a iya masa har zai kira bai umarni An ga wanda ya nuna ƙarfin mulkin fir'auna sai dai ya bada umarni ga prime minister prime minister shine wanda yake karkashin sa ma'aikata suke shine zai ce a zartar da umarnin a zartar da umarnin sarki to aka yi ya bada wannan order to malaman tafsiri sun yi sabani shin an yi wannan ginin ko ba ai ba waɗansu malaman tafsiri suka ce ai ba ma ai ba waɗansu kuma suka ce an yi kuma fir'auna ya hau da ya hau sai abin nan a ginin na'am ya ce fir'auna ya hau kuma ya ci gaba da ruɗan mutanensa waɗansu kuma suka ce ana cikin ginin ginin ya rushe ya halakar da maginan to alkur'ani bai gaya mana wannan ba domin makasudi ba ne a tabbatar da wannan ba tunda alkur'ani ya tabbatar da kan cewar ai ba inda za ka kai ya zuwa ga Allah saboda izzarsa ba wani mataki da za ka taka ka kai ya zuwa ga Allah ballantana ga kafiri kamar fir'auna saboda haka babu buƙatar ma a faɗa kan cewa ya yi ko bai yi ba illa iyata wato a bayyana irin girman kan fir'auna da jabberancinsa da kekashewar zuciyarsa da tsananin barnarsa da wato jur'arsa ƙarfin ransa akan yi ma Allah tawaye shi sa sai Allah ya faɗi abin abinda ne natijar wannan maganar yace haka nan aka zayyana ma Fir'auna mummunan aikinsa aka hana shi aka kange shi daga hanya ta alheri domin wannan rudin ah, na girman kai da yake yi shine ya hana shi ya bi hanya ta alkhairi wannan ita ce a kira'ar a kira'ar mutanen kufa hamza da kisa'i da kuma asim wa sudda an sabil sauran jumhurun qurra kuwa wa sadda an sabil haka suka haka suka karanta ta wa sadda an sabil wa kadhalika dijina li fir'auna su'u amalihi wa sadda an sabil kamar haka aka kawata mai fir'auna mummunan aikinsa kuma ya kange mutane daga hanyar alkhairi wato haka ya rudar da su ya hana su gane gaskiya tare da cewar sun kusa su gane ta bayan ayoyin annabin Musa da suka samu ga kuma wa'azi na wannan mutum mumini wanda ya musu wanda ya taɓa zuciyarsu amma fir'auna saboda jabberancin su yi hani da barin abu hanyar Allah to Allah maɗaukakin sarki da ya ce amma kaidin fir'auna bai kasance ba face cikin tabewa domin abin da ya yi niyyar wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna aslan ma wannan ginin ma ba a yi shi ba domin wannan yana daga cikin kaidinsa kuma me yasa fir'auna yayi wannan yayi ne a matsayin cewar abin da zai zo ya nuna ma mutane kan cewa ba ga abin da nake gaya muku ba kan cewa ma alimtu lakum ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta ba ba ni ba wannan kaidin da ya shirin yi ta hanyar ginin da zai yi shine Allah ya ɓata shi shi wa ma kai bi fir'auna illa fi tabab kai bi fir'auna bai kasance ba face cikin halaka katsewa daga tabba kamar yadda Allah ta'ala yake tabbat ya da lahabin wa tab hannuwan abu lahab sun tabe wato ya halaka hannuwansa sun tabe shi ma kuma ya halaka to kai bi fir'auna haka ya halaka ya tabe ma'ana bai cimma manufarsa ba saboda haka abin da ya so ya yi. bai cin masa ba don haka masu malaman tafsiri da suke ce ai aslan bai ma yi wannan wato bai ma yi wannan ginin ba ko kuma ya yi kafin ya cimma inda yake so ya cimma ginin ya rushe ya halakar da waɗanda suke ginawa wannan ma'ana za mu iya istintajinta daga faɗin za mu iya fitar da wannan ma'ana daga faɗin Allah cewa kaidin fir'auna bai kasance ba a ce lalatacce to wannan wata fuska da ibn ashur ya faɗa shine wato shi a fahimtarsa abin da fir'auna yake nufi yana ganin cewar idan ya yi ake masa gini ya hau can sama ya kasance shi shi kaɗai baya haɗuwa da mutane kamar yadda ake yin hasumaya na masu bauta na addinin na addinan da suke yi kamar yadda kuma addinin kirista suka ci gadon sa suke yi ai dogon gini mutum ya zauna a can wai yana ta yin bauta almanarat Manaratun ruhban Manaratun mumsa rahibin ya tahannasu ko jina biyu ba eh, hasumaya eh ni ba hasumaya nace ba eh ita ce ai hasumaya dogon gini to shi ibnu ashur a tafsirin sa yace abinda ake nufi wannan ginin da fir'auna ya so yayi hasumaya yake nufin ai wato cewa idan ya hau hasumaya ya kebance, wato shi ma zai sami ilhama irin abinda da ya zo ma annabi Musa yana ganin wani gane-gane ne ko kuma wani ilimi wanda ya samu daga gaibu shi ma idan ya je zai samu wannan ilimin wanda zai yi amfani da shi ya karyata na annabi Musa to ala ayi halin wannan tadabburi ne tunani ne a cikin ma'anar aya wanda tunda Allah ya ce mana mu tunani wanda zai iya ɗauka tunda a lokacin nan a cikin tarihi ana ganin wanda ya keɓance da bauta yana bauta waɗansu abubuwa na ilhama ilhamat za su zo mata a musamman in ya zamanto ga rashin cin abinci ga rashin sha'awa ga keɓancewa ga rashin bacci to sai ta gane gane eh, sai ta gane gane ba komai zai gani ba komai zai gani ba kuwa illa wahayin shaidan kawai zai samu to sannan Allah ta'ala ya ce wa qala alladhi amana sai wannan wanda ya imani ya ce ya ƙauni tabi'uni ahdikum sabilar rashad ya ku mutane na ku bi ni zan shiryar da ku ta farkin shirya to wannan yana yi musu jirwaye da kamar wansa kan cewa abin da suke akan sa ba ta farkin shirya bane kamar ya fir'auna yace kuma ahdikum illa sabilar rashad ba na shiryar da ku ba ne illa ta farkin shirya to a lokacin bai yi raddi ba ne tukuna daga baya ya zo bayan kuma ta ga biyar da wannan magana bayan Allah ya lalata kaidin fir'auna ya ce wa ma kaidin fir'auna illa fita ba kaidin fir'auna a cikin lalacewa ne ya nuna cewa fir'auna bai cimma burinsa ba na abin da yake so ya nuna musu saboda haka kaidinsa ya lalace shirin da ya bai tabbata ba to sai ya amfani da wannan dama mumini sai ya amfani da wannan dama yake to ya ku mutane na ku bi ni zan shiryar da ku ta farkin shirya da haka kun ga ya bayyana cewa fir'auna da yake cewa ma ahdi wa ma ahdikum illa sabilar rashad ba akan tafarkin shirya yake ba ni ku bi ni zan shiryar da ku ta farkin shari'a ya qauli ta sake cewa ya ku mutane na tunda makamin makami ne na kuma ya janyo hankalin su yayi mulaqafa ke sai sake maimaitawa yace ya ku mutane na inna ma hadhihi alhayatu dunya mata'a ita fa wannan rayuwar duniya ba komai bace sai dan jin daɗi dan kankani dan jin daɗi ne dan kankani mai saurin gushewa yayin da duk ka same shi kana cikin jin daɗin kana cikin morewar ɗan da nan zai gushe dukkan jin daɗi haka bai gushe da ajali ba zai gushe da shekaru a tara duk abin duniyar shekara za ta zo duk abin da ake da shi duniyar ba ka jin daɗin da duk da da kowa na duniyar yake jin daɗi sai ba ka jin daɗi ko shi ina gaya muku labarin wannan babban mai kuɗin a ƙasar saudiya wanda zai tara mutane da jinsin abinci iri-iri naman raƙumi naman shanu naman a'a naman raguna naman awaki naman jimina dukkan nau'in nama da nau'in abinci ga baki ɗaya mutane suna ci shuka ba zai iya ci ba sai busasshiyar gurasa abin da zai iya ci kenan kawai a rayuwa yana ganin mutane suna ci yana ba su sha'awa amma shi sai dai ya gutsuri wannan busasshiyar gurasa ya ci ka gani inna ma hadhihi alhayatu dunya mata ita wannan rayuwar duniya jin daɗi ne dan kankani wa inna daral akhirata hiya darul qara kuma gidan lahira shine gidan tabbata gidan wanda yake na ƙarshe al'afira wato wadda take za ta zo daga ƙarshe daga baya ɗayar ita ce lahira kenan bayan wannan gidan bayan mutuwa iya darul qarar ita ce gidan dawwama saboda dawwama eh, ita ce gidan tabbata saboda dawwama ta ba ta yankewa man ya ci gaba da yin wa'azi a yayin da aka ce lahira ita ce gidan tabbata to ya ake samun lahira lahira ana samun ta ne daga guje ma miyagun aiki da yin kyawawan ayyuka to sai wa'azi akan cewa man amila sayyi'atan wanda fa duk ya aikata mummunan aiki fala yujza illa mislaha ba za a yi masa sakamako sai da kusan kucin wannan mummunan aiki wato idan ba a shafe an yace masa ba wa man amila saliha wanda kuma ya aikata kyakkyawa min zakarin aw unsa ko mace ko namiji wa huwa mu'min alhali kuma shi mumini ne fa'ula'ika yadkhuluna aljanna to waɗannan sune za su shiga aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab da ake da za a azurta su da ake azurta su a cikinta ta ba tare da lissafi ba ba tare da ƙididdiga ba wato wanda duk ya aikata mummuna yayi musu ya ba su tsoro da hisabi wato akwai hisabi kuma hisabin nan akan ayyuka ne hisabin nan akan ayyuka ne saboda ka ayyuka su ne abin dubawa ba wai abin da kawai kake da shi a cikin zuciyarka ba nan cikin masu tafsiri akwai wanda ya ishara da cewa yana daga cikin aƙidojin ƙisawa mutanen misra su suna ganin hisabi da abin da ke cikin zuci kawai za a yi saboda haka sai a cikin zanensu cikin fassarar da ake na zane-zanen da aka samu na tsibtsawa wai ana nuna zanen yin hisabi a zanen yin hisabin sai a ɗauko zuciya a auna ta wato kenan ga zuciya ake aunawa abin da ke cikin zuciya shine abin dubawa kamar za ka ga wannan kuma yana daga cikin abin da ya silalo ya shigo cikin waɗansu waɗanda yake suna a sun dage a cikin sako ba sa ba da idan aka yi musu suna miyagun ayyuka aka yi musu nasiha sai ce a ai Allah zuwa ai addini a zuciyake imani a zuciyake eh imani a zuciyake amma kuma aiki ne yake da kashi amma su saboda aikin nasu ba na imani bane sai su nuna wato kar a damu da aiki zuciya za a duba to shi yasa sai a nan Allah madaukakin sarki da ya kaito, abinda shi wannan mai wa'ai wannan mumini ya gaya musu sai gina wa'azinsa kan akan ruguza wannan a tunani nasu cewa hisabi ba a kan zuciya za a yi shi ba hisabi akan aiki ne ya fara da ambaton aiki wanda duk ya aikata mummuna to ba za a yi masa sakamako ba sai da kwatankwacinsa wato ba za a zalunce shi ba wanda kuma ya aikata kyakkyawa amma sai ya ce alhali yana muni kenan aiki idan mutum ba shi da imani ba zai amfane shi ba kamar yadda imani idan mutum ya imani bai yi aiki ba to wannan ba zai kare shi ba daga ya zamanto ya iya bijirar da kansa ya zuwa ga azaba duk da yake inda yana da asalin imani ba zai dawwama a cikin azaba ba to nan kuma sai ya ce musu min zakarin au'unsa don ya nuna cewar ita wato hanyar Allah babu bambanci tsakanin mace da namiji da mace da namiji duk ɗaya suke wajen hisabi yadda za a yi ma namiji hisabi haka za a yi ma mace hisabi to sannan ya tabbatar musu da kyakkyawan aƙibar kyakkyawan aiki shine shiga aljanna fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab wannan haka yake a cikin qira'ar jumhur a qira'ar Abu Amr da Ibn kafir suka karanta fa ulaika yudkhaluna aljanna waɗannan ba a shigar da su aljanna domin a nuna cewar wato aljannar da wato kamar za a karrama su kenan za a darashta su za a girmama su a ma'anar wannan kira'ar yudkhaluna aljanna waɗannan za a shigar da su aljanna Yurga fiha bi zai hisab da za a azurta su a cikin ta ba tare da gwargwado ba wato ba tare da daidaita abin da suka yi da sakamakon da za a ba su inda ayyukan nasu ninkawa za za a ninka ne ninkin ba ninkin na abin da suka yi ba wai daidai abin da suka yi haka za a ba su ba kamar yadda ake ma wanda ya sabo shi wanda ya aiki na kyakkyawa sai an ninninka masa sakamakon da za a ba shi nan haka muka karanta a suratul zumar na kan cewa Allah maɗaukakin sarki yace ce wallazi ja'a bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim dalika jazaa'ul muhsinin liyukaffira Allahu anhum aswa'a ma aswa'a alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu bi ahsani alladhi kanu ya'malu da mafi kyawun da musu sakamako da mafi kyawun abin da suka aikata za a ga mafi kyawun bayan an ninninka shi kuma sai a sanya shi ne kelin shi ne giredin dukkan ayyukan da za a bayar sannan Allah ta'ala ya ce ya qaumi ma ni ad'ukum ila da jannah ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم وأنا أدعو وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مودنا وأن مودنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله يكي ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة Allah ya ce, Shi wannan bawa shi wannan mutum mumini ya ce, ya ku mutanena mali ad'ukum ila an-najah yaya ina kiran ku ya zuwa ga tsira wa ni ila na, ku kuma kira kira na ya zuwa ga wuta ni li asfura billah kuna kira na domin kuna kira na ya zuwa ga na kafirce ma Allah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm mana tarayya da shi da abin da ba ni da ilimi kansa wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ni kuwa ina kiran ku ya zuwa ga mabuwayi ubangiji wanda yake buwayayyen buwayayyen ubangiji al mai yawan gafara wato wannan ci gaba ne da wa'azinsa yayin da ya zamanto ya gaya musu wannan amma suka dage kan ba za su bi shi ba sai ma shi suke nema su dawo da shi ya zuwa ga hanyar addinin shi to sai ya kai lokacin da za a yi mufasala babu zancen kuma an kai lokacin da sai dai a raba gari gaba amma kafin nan ya sake kiran su yace ya ina kiran ku zuwa ga tsira ku ko kuna kira na ya zuwa ga wuta kai kuna kira na ya zuwa ga ina kiran ku zuwa ga hanyoyin tsira ku ko kira kira na ya zuwa ga hanyoyin da za su kai ni ya zuwa ga wuta waɗannan hanyoyi da za su kai ya zuwa ga wuta shine wato kiran da suke ya zuwa ga shirka da kafirce ma Allah da yin shirka da shi da abin da babu wani ilimi da ya tabbatar da ilahiyancinsa domin Allah maɗaukacin sarki bai saukar da wata hujja akan kan cewar akwai wani mahalicci ba shi ba duk babu wata hujja da Allah ya saukar na ilimi ko wani abu wanda waɗansu annabawa suka faɗa ko wani littafi ko wani dalili na hankali da yake nuna isar wani da Allah. Kallantana a ce abin ne ya rikice. kamar yadda Allah ta'ala yake cewa am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi suka shabaha al-khalqu alayhi suka sun sanya ma Allah ababan tarayya suka halitta kamar halittar Allah har ya zamanto halittun sun rikita gare su to Allah bai yi wannan ba ya sanya halitta sasa sace shi shi kadai duk wani wata shubha wanda wanda yake wani yake kamanta wani Allah tare da Allah to babu ita sai dai son zuciya amma babu wani ilimi da ya tabbatar da allantar wani ba Allah ba shi yasa yace wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm ai ma la ilma ma la ilma bihi babu ilimi da wannan babu ilimi akan cewar akwai wani abokin tarayya ga Allah ba wai ilimin a wajensa bane a'a yayi nafayin ilimin a wajensa ne amma makasudinsa babu ma ilimin gabaki daya akan cewa akwai wani shariki ga Allah saboda haka kuwa lallai abinda suke abinda suke kira ya zuwa gare shi laysa lahu da'awa shi yasa yake la jarama ai tabbas babu shakka jarama wannan usubi ne na larabci da nufin ai la shakka babu shakka wato tabbas abinda kuke kira na zuwa gare shi laysa lahu da'awa babu wani kira ya zuwa gare shi ai bi ma'ana babu kira ya zuwa ga cewa ya kirawo a bauta masa domin babu wani wanda ake bauta ma ba Allah ba da ya kira da abauta masa domin waɗanda suke kira sai a za a yi kira ma kan abauta masa wanda ba zai iya wato kore kashin tsuntsu daga kansa ba domin ka duba yadda gumaka suke tsuntsaye su zo su hau kansu su kashi kullum sai ana samun masu masu hidima suna zuwa suna wankewa in ko ba a kula da shi ba haka zai zauna da kashin nan nasa to wanda yake ba zai iya kira kan a zo a kawar masa da dauɗa daga gare shi ba ya za a yi kira kan a zo a yi masa su kira kuma ba da wani kira kuma ma idan ma a ce ma ya yi kiran ai laisa lahu istijabatu da'awa ba shi da ikon amsa kira fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kirawo su su amsa muku in ku masu gaskiya ne ba za su iya cewa komai ba ba za su iya amsa kira ba saboda haka laisa lahu da'awa ya dauki dukkan wannan ya dauki wannan ma'anar ji ai babu kira a gare shi da ya kira kan abauta masa ko kuma babu kira babu amsawa kira daga wajensa akan kiran da ake masa to sai ya ce ni ko alhali ina kiran ku ilal azizil gabbar ina kiran ku ya zuwa ga wato ubangiji wanda ya sifanta shi da waɗannan sifofi guda biyu sifar izza kan cewa buwayayye ne buwayayye ne wanda ba isa a kai ya zuwa gare shi ballantana fir'auna da yake cewa a gina masa tsari a gina masa bene ya je ya tsinkayo shi shi azizu ne wanda yake ba a kai ba isa a kai ya zuwa gare shi ba kuma ya rinjaye a kan al'amarinsa babu wanda ya ya fito na fito da shi amma tare da haka ne kuma yawan gafara ne cewar duk wanda ya koma ya zuwa gare shi yana yafe masa zunubansa to <clears throat> sannan sai ya ce la jarama annama onani ilaihi laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah duk da kuke kira mai zuwa gare shi ba shi da da'awa a duniya wala a lahira wa annama raddana ila Allah kuma daga cikin abin da nake kiran ku ya zuwa gare shi shine makomar ku makomar mu ga daya ila Allah ya zuwa ga Allah ce da mutuwa ko mu ya san cewa zai mutu kuma aka mutu Allah ake komawa wa annal musrifina kuma masu barna masu barna da shirka da sabo da azabtar da bayin Allah da jabberanci hum ashabu nar lalle su ne waɗanda suke yan wuta ishara akan cewar fir'auna matsarnaci ne eh, fir'auna matsarnaci ne tunda yana daga cikin barnarsa da yayi tahdidin annabi Musa yace daruni aqtul Musa wannan daga cikin israfinsa saboda haka sakamakon mabarnata shine cewa su ɗan wuta ne sannan ya yi musu wa'azi yayin da ya tabbatar kan cewa ya gaya musu wannan da yake ba ma a kolo na ku ka sannu za ku tuna abin da nake gaya mu wato nan ba da daɗewa ba za ku tuna abin da nake gaya mu wannan yaƙini ne kan cewa Allah maɗaukacin sarki zai dance su azabar Allah za ta sauka a gare su lokacin da azabar Allah ta sauka a gare su za su tuna abin da yake gaya mu fatatadkuruna ma aqulu lakum to wannan shine manhajin annabawa suna kan ilimi da idan suka fada in suka yi nasiha suka yi kira ba a amsa ba to ba za su tilasta kan cewa dole su sabi ba sai dai suna da yaƙini kan cewa abin da suke da shi na gaskiya ne kuma ranar nadama za su ranar da na sani za ta zo fa fatadkuruna ma aqulu lakum da sannu za ku za ku tuna abin da nake gaya muku shi yasa fir'auna ranar da halaka ta zo masa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin yayin da nutsewa ta riske shi sai ce yanzu nayi imani cewa babu abin bauta gaskiya sai wato ubangijin banu isra'il kuma ina cikin musulmi Allah ya ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin haka nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kafiran quraish musamman al-mustahzi'in da Allah ya ce maka inna kafaynaka al-mustahzi'in min isar maka masu izgili ya kira su duk an jefa su a cikin rijiyar badr yace ya uqbata bin abi mu'ayth ya amr ibn al-hakam ya utbata ibn rabi'a bi ya ambace su sunu su su bakwai din duk an jefa su a cikin nan kad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ni na samu abin da ubangiji na ya mun alkawari da shi gaskiya ya ce sai hu zamun jam'u wai walluna dubu ya ci an yi ko kun samu abin da ubangijin yi muku alkawari gaskiya sai na umar ya ce ya rasu rasulallah kane musu magana matattu ya ce ba ku fi su jin abin da nake gaya musu ba saboda haka duk wanda aka yi masa wa'azi bai ji ba rana tana zuwa wanda zai tuna abin da ake gaya masa fasa tafkuro na ma a na lakum ala kakka samu ne na dama wa ufawwidu amri ila Allah bayan yayi musu wannan gargadi bayan ya yi musu wannan gargaɗi sai ce to na mayar da al'amarina zuwa ga Allah domin ya wato ya kare ni daga dukkan mummuna wato ya ji akan cewa ba za su shi ba suna shirya masa kaidi yace to na mayar da al'amarina zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad Allah ne gani ne ga bayi wato yana ganin bayi saboda haka zai zai kare bayinsa kamar yanda Allah madaukakin sarki yace innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina gani kamar yadda ya ce ma kuma annab sallallahu alaihi wasallam tasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina yayi hakuri da hukuncin ubangijinka kana kan idanuwan ji Allah kana kan idanuwan saboda haka Allah yana gani ba kyale a wato ba kyale mu buna ya samu bawansa ba إن الله بصير بالعباد نعم ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله يكي فوقاه الله سيئات ما مكروا الله سيطير ردشي لجميع أبون أبوبون دستري مسا شري نما كرشي محاق بآل فرعون سوء العذاب ممونا عذابا تسوكا وكم متانا فرعون wannan ممونا عذابا Allah ya ce ita ce annar wuta na alaiha da ake bijirar da su a kanta da ake bijirar da su gare ta guduwan wa da safiya da yammaci wa yawma taqumu sa'a ranar da tashin alkiya da sa'ar alkiyama kuma za ta tsaya za a ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab shigar da mutanen fir'auna mafi mafi tsananin azaba wato yayin da Allah ta'ala nan ya bayyana cewa hakika sun yi masa makirci inda Allah yake fawqahu Allahu sayyi'ati ma makaru sai Allah ya tsirar da shi daga miyagun makirci makircin makircin da suke masa wato shin shirya masa makirci kuma makircin yana da fuskoki na wato munanan fuskoki da yawa yasa ya zo da jan'i sayyi'ati miyagun abubuwan shiri da suke masa na makirci Allah ya tsirar da shi Allah bai faɗi ya tsirar da shi ba me suka shirya masa me kuma Allah ya yi wajen tsirar da shi malaman tafsiri sun yi hikayoyi wanda yake cikin daga cikin isra'iliya wanda babu laifin an yi a wato an yi izini kan a yi labarta da su an ce gudu a yi da ya gudu kuma ya tsira da ya gudu sai fir'auna ya sa a bi shi da suka bi shi sai suka same shi yana sallah namun daji sun kewaye shi sun kewaye shi sai mutanen fir'auna suka ji tsoro sai suka koma suka ba ma fir'auna labari shi kuma fir'auna sai ya karkashe su don mai ba su zartar da umarnin sarki ba sai kuma a waɗansu kuma suka ce wato wato ya gudu sai a namun daji wato ya gudu ya samu mutanen fir'auna suka bi shi suka bi shi a sai waɗansu daga cikinsu damun daji suka cinye su waɗansu kuma suka gudu suka koma wajen fir'auna sai fir'auna ya tsire su ya shi a wato ya kashe su ya tsire su shi kuma muminin bawan Allah mumini ya shiga cikin jama'ar annabi Musa ya gudu tare da su Allah ya tsirar da su a cikin teku ya zamanto daga cikin shine daga cikin kirsawa da ya kasance tare da bani Isra'il shi ba bani Isra'il ba ne, amma ya kasance tare da su da imanin da ya yi da Annabi Musa ala ayi halin ko da menene kissar ta faru Allah dai bai gaya mana ba amma a yakinin mu shine yayin da ya ce wa ufawwidu amri ila Allah ya mayar da al'amari na zuwa ga Allah sai Allah ya tsare shi Na haka idan mutum ya mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah Allah zai tsare shi shine Allah ya ce mana mu a cikin namu addinin man ya tawakkal ala Allah fa huwa wanda duk ya dogara ga Allah to Allah shine mai isinsa kuma bayan Allah ya tsirar da shi sai kuma mummunan azaba ta samu mutanen Fir'auna wannan mummunan azaba a nan duniya shine Allah ya nutsar da su a cikin wato ruwan ah, bahar maliya bahar uldum shine a wannan tekun da ya raba tsakanin dolar tsakanin asiya da afirka to kuma ya fassara wannan su'ul azab din ta lahira ita ce anna wutar jahannama da ake bizirar da su wato a gare ta ma'ana ana kona su daga wutar jahannama yayin da suke a yayin da suke cikin rayuwar barzakhu kafin tashin alkiyama da wannan Allah ya ce za a yi musu ne sannan kuma yawa yawa mata ƙumu sa'atu a ran da ta'al alƙiyama za ta tashi wannan kafin sa'ar alƙiyama ta tashi bayan halakar da su da aka yi ana bijirar da su ga wutar jahannama safa da yamma wanda wani yana ɗaya daga cikin dalilan da malaman sunna suka kafa hujja da shi da cewar azabar kabari gaskiya ce kamar yadda ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na neman tsari daga azabar kabari shi alkur'ani ya tabbatar da ita da mutanen fir'auna cewa za a rinka azabtar da su safe da yamma da wutar daga da bijirar da su wato bijirar da su ma'ana ruhin su ruhin su ana bijirar da su saboda yake azaba a cikin kabari da ruhi da jiki in aka azabtar da ruhin azabar tana tafiya har ya zuwa ga jikin ko a ina jikin yake ko an rarraba shi ya zamanto gunduwa gunduwa kuma ya riga ya kone ya zamanto toka Allah zai jiyar da shi wannan azaba domin shi Allah da ya halicce shi ya san kowane sel ya san inda yake kuma kowane sel Allah zai sa masa ihsasi zai sa masa filin, zai sa masa ji na azaba haka abinda duk Allah ya ce zai Allah mai iko ne a sanyinsa Allah ka kyashe mu daga azabar wa yau mata kuma sa'ata adkhilu sa'atu adkhilu ala fir'aun ranar da tashin alkiyama za ta tsaya za a ce ku shigar da ala fir'aun ashadd al'azab mafi tsananin azaba a qira'ar ibnu a qira'ar abu amr da ibnu kathir wa yau mata kuma sa'atu dukhulu ala fir'auna a ranar da sa'ar alkiyama za a tashi za a ce ku shiga ya mutanen fir'auna za ga mafi tsananin azaba sai ya وإذ ي... نعم بأكرنتها نعم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون أنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال نعم الحمد لله Thank you.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 Allah muna roƙonka ka karɓi wannan ibada tamu Allah ka sanya wannan majalisi namu ya zamanto majalisin da kake ambatansa a wajenka Allah abubuwan da muke roƙonka Allah ka amsa mana Allah muna neman ka gafarta mana zunubanmu ka gafarta mu magabatanmu Allah ka karɓi wannan ibada tamu ta azumi Allah ka karɓi sallar tarawin mu Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin waɗanda kake yanta su a wannan wata Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yanta su daga wuta a wannan wata Allah ƴan uwanmu da suka nemi mu musu addu'a Allah ka biya musu bukatunsu akwai ɗan uwanmu Sadiq Dauda Zage wanda mahaifinsa ya rasu Allah muna roƙonka ka gafarta masa Allah ka sa aljanna masa. akwai waɗanda muke ma addu'a akan marasa lafiyar su muna roƙonka Allah ka ba su lafiya akwai wanda mahaifiyarta ba ta da lafiya muna roƙonka Allah muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya akwai waɗanda za su yi aure muna roƙonka Allah ka yassare musu Allah ka haɗa su da mutanen kirki Allah kuma ka sanya musu albarka a cikin auren su ƴan uwanmu waɗanda suka nemi mu musu addu'a akan neman kariya da kuma neman biyan bukata muna ka Allah ka biya musu bukata Allah ka ba su kariya da kariyarka akwai mahaifiyar Alhaji Mustapha da take fama da rashin lafiya muna ka Allah ka ba ta lafiya akwai wanda ya sayi akwai wani wanda yake da bukata akan sha'anin harkar kasuwancinsa muna ka Allah ka biya masa bukata Allah ka ba da aminci da tsari ga 'yan mu musulmi a wannan ƙasa ƴan 'yan mu hatta a jihar Borno su ma suna fuskantar wannan wannan tashin hankali na ‘yan ta'adda muna roƙonka Allah ka tsare su, Allah ka yaye wannan masifa daga mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali, Allah ka ba mu zaman lafiya, Allah abinda kuma ya dunfaro a ƙasashen musulmi na wannan yaƙi muna roƙonka Allah ka amintar da kasashen musulmi Allah ka amintar da musulmi daga sharrin kasashen kafirai Allah ka ba mu aminci da kariya Allah ka taimaki addininka Allah ka tsare wannan al'umma ta manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka yaye mata halin da take ciki Allah ka gusar da tuno daga daga wannan al'umma Allah ka jikan wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka jikan mu gabaki daya Allah muna roƙonka ka karba addu'o'i mu a wannan wata mai albarka Allah ka sanya mu cikin karbabbun bayi Allah ka sanya mu cikin masu kyakkyawan rabo Allah ka sanya mu cikin masu rabo babban masu babban rabo ya rabbal alamin ka bude mana kofofin rahamarka da falalarka da alkhairanka اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا